Masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanin labaran namu na yau shugaba Buhari ya ce 'yan baranda ke haddasa tsadar abinci a Najeriya. Gwamna Zulum ya ce an tilasta wasu da dama shiga ta'addanci a ƙasar nan. Ma'aikata maza a Najeriya sun samu izinin hutu in an musu haihuwa. A labarin ƙetare kuwa ɗaruruwan mutane sun yi zanga-zanga a birnin Bagadaza don nuna wato tunawa da mutum 600 da jami'an tsaro suka kashe sai kuma a fagen tamola inda benzema ya kafa sabon tarihi a real madrid To kanin labaran namu kenan a yau ga cikakkun su sunana Suleiman Hassan. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce 'yan baranda ke haddasa farashin wato tsadar farashin kayan abinci a Najeriya ta hanyar ɓoye abincin. Shugaban ƙasan wanda yake jawabi na murnar cikan Najeriya shekaru 61 da samun 'yancin kai ya ce abin takaici ne yadda ya zama Najeriya ta samu ƙarin samar da abinci amma farashin abincin ya yi ɗan karan tsada. Shugaba Buhari ya ɗora alhakin hakan akan 'yan baranda. da ya ce su kan saye abincin ko kuma su ɓoye kayan abincin da hakan kan kawo ƙarancinsa a kasuwa don wato cin ƙazamar riba. Aƙalla dai farashin kayan abinci ya ninku da kusan kashi ɗari. Misali in an zo ga batun shinkafa da aka hana shigowa da ita daga ƙetare don a ƙarfafa gwiwar manoman cikin gida sai ya zama gashi ana samar da shinkafar a cikin gida amma bisa farashin da ya fi ƙarfin aljihun talaka. Ɗan majalisar jihar Sokoto mai wakiltar mazaɓar sabon birni ta Arewa ya ce madugun ɓarayin daji mai suna turji ya zama babban gagararren ɓarawo da ke haddasa miyagun laifuka. Boza wadda ya ba da labarin cewa miyagun har jami'an tsaro suka kashe a kwanan nan ya nuna takaicin yadda turji ke ci gaba da barazana ga al'ummar mazaɓarsa da kewaye. Boza ya ƙara da cewa 'yan bindigar da ke hijira daga jihar zamfara sun dawo nan yankin sabon birni inda suke amfani da layukan sadarwar jamhuriyar nijar don an karar da juna matakin jami'an tsaro don majalisar ya buƙaci gwamnatin jihar da ta tarayya da su ɗauki wani sabon salon tsaro da ya sha bamban da rufe layukan salula don hakan kan sa har gawa ta fara galabaita kafin a gano inda take. To har yanzu a wani batun na tsaro gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum ya ce akwai wasu da dama da aka tilasta musu shiga Boko Haram ba tare da san su ba. Gwamna Zulum ya ce akwai fiye da tsaffin 'yan Boko Haram 200 da ke cikin waɗanda suka tuba, suka ba da labarin cewa asalin su manoma ne, amma aka tilasta su shiga mugun aikin ta hanyar yin noma ga 'yan ta'addan Gwamnan wanda yake magana a wajen taro kan batun waɗanda suka tuba da aikata ta'addanci ya ce gwamnati za ta riƙa tantance masu wa'azi don hana masu yaɗa zage-zage ko miyagun aƙidu da za su haddasa fitina a tsakanin al'umma. Tun a shekarar 2009 ne dai ake fama da ta'addancin Boko Haram a yankin arewa maso gabashin ƙasar nan musamman ma a jihar Borno. Shugaban rundunar tsaron farar hula ta Najeriya wato Civil Defense Ahmad Audi ya ce miyagu iri wato miyagun iri na da masu tsegunta musu labaru daga cikin jami'an tsaro. Audi na magana ne a wani taro a birnin Abuja akan kare kadarorin ƙasa inda kwamandan na Civil Defense ya ce kamar yadda ake da masu samarwa 'yan ta'adda bayanai daga jami'an tsaro hakanan ake samu a cikin fararen hula. Don haka Ahmad Audi ya buƙaci sarakunan gargajiya malaman addini da sauran jama'a a haɗa kai don maganin wannan fituna ta rashin tsaro. Audi ya nuna kaɗuwa a bisa kalaman ministan labaru na ƙasa Laye Muhammad don cewa Najeriya na kashe naira biliyan sittin duk shekara don gyaran bututun mai don haka ya buƙaci sauya salon yaƙi da garin dunonin tsaro don kare kadarorin ƙasar nan wato yadda ya kamata. Gwamnatin tarayya ta ba da izini ga ma'aikata maza su tafi hutun kwanaki goma sha hudu in an yi musu aihuwa. Shugabar ma'aikata ta tarayya Yemi Esan ce ta bayyana hakan ko kuma amincewar hakan bayan taron majalisar zartarwa na mako a fadar Aso Asobila wadda mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo ya jagoranta. Bayar da hutun dai yana da zimmar uba ya saba da jariri ko jaririya da aka haifa masa ne. kuma ya zauna tare da matarsa don taya ta wasu ayyukan gida. Gabannin wannan amincewa mata ne ke samun tafiya hutun haihuwa a Najeriya. Sai dai ba a sanar da batun bayar da wani alawus don hutun na mako biyu ba, kamar yadda yake a hutun shekara inda ma'aikaci ka iya samun ƙarin albashi. To daga batun tafiya hutu na haihuwa ga maza ma'aikata a Najeriya sai kuma batun zanga-zanga a ƙasashen ƙetare. Ɗaruruwan mutane sun yi zanga-zanga a babban birnin Iraki Bagadaza domin juyayin adadin fiye da mutum 600 da jami'an tsaro suka harbe a yayin zanga-zangar ƙinjinin gwamnati da suka zayyana da ta 'yan jari hujja a zalumai. A lokaci guda, a kudancin ƙasar ma an gudanar da irin wannan zanga-zangar. An dai kashe mutanen ne daga fara zanga-zanga a watan Oktoba shekarar 2019. inda jami'an tsaro kan harba alburusan gaske don tarwatsa dandazon jama'a masu yin zanga-zangar 'yan iraki matasa maza da mata kan taru a dandalin tahrir don nuna ƙin jininsu ga shugabannin ƙasar da suka misalta da ma'abota cin hanci da rashawa wannan na zuwa ne mako guda gabanin gudanar da zaɓe a ƙasar don zama raba gardama da hakan ke cikin buƙatun masu zanga-zangar wani mai suna Ibrahim da aka zanta da shi ya ce san ba ma zai kada ƙuri'a ba domin kuwa aikin baban giwa ne kawai za a haifar wato ma'ana ba za a rabu da bukar ba don za a haifi habu ne. To a fagen tamola kuwa ɗan ƙwallon tawagar Faransa Karim Benzema ya zama na hudu a jerin waɗanda ke kan gaba a ciwon Real Madrid ƙwallaye a tarihi bayan da a ranar Laraba Real Madrid ta doke Real Maloka da ci shida da ɗaya a wasan La Liga karawar mako na shida, inda Benzema ya ci biyu kuma ƙwallaye na ɗari biyu kenan jimilla da ya zira a raga a gasar League ta Spaniya. Hakan ne ya sanya ya bi sawun 'yan wasa irin su Cristiano Ronaldo, Raul Gonzalez da kuma Di Stefano a jerin waɗanda ke kan gaba a cewa Real Madrid ƙwallaye a babbar gasar Spaniya. Kawo yanzu dai ɗan ƙwallon Faransan Benzema na kan ganiyar shi ne a bana bayan da ya zira ƙwallo takwas a raga a gasar ta La Liga kuma shine kan gaba a takarar kyautar takalmin zinare a kawo yanzu. Benzema dai ya zama na hudu a tarihin waɗanda suka ci wa Real Madrid ƙwallaye a League bayan Cristiano Ronaldo mai guda 312 sai Raul da ya ci guda 228 da kuma Di Stefano wadda ya zira kwallaye guda 216 a raga. Ya fara bugawa Real Madrid karawar La Liga ne dai tun a ranar 29 ga watan Agustan shekarar 2009 wadda kawo yanzu ya yi karawa 389 a babbar gasar ta Spaniya da cin kwallaye da yawa a kowace kaka guda goma sha uku da ya buga a ƙungiyar. kakar wasa ta shekarar 2015 zuwa 2016 ita ce ya ci ƙwallaye da yawa har ƙwallaye 24 a La Liga wadda ya ci 30 jimilla a kakar da dukkan karawa 39 da ya yi wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. To kuma wannan rahoto shine kawo mu ƙarshen labaran da muka yi muku tanadi a daidai wannan lokaci. amma kafin mu yi sallama da ku kada ku manta kamar ko da yaushe za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu ta kafafen sada zumunta da suka haɗa da Facebook, Instagram, YouTube da sauransu duk a Tunity TV. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman Nasiba Adam Idris da ta tace labaran, sai kuma Awal Ibrahim GSM da abokin aikin shi Habibu Tijjani Shehu da ke sarrafa na'ura. Ni Suleiman Hassan da na karanto muku labaran muke yi muku fatan za a ci gaba da gudanar da bikin zagayowar ranar samun 'yancin kai cikin ƙoshin lafiya za kuma mu kasance masu kishin ƙasa da yin dukkanin abin da zai tabbatarwa da ƙasar mu ci gaba mu huta lafiya a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen tashar unity tv murya cikin nazari